أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنكم الله سبحانه وتعالى بإحسان الشر ووحيكم من الخير يا يتاكم سمنا كراكم وذنوبكم وتكتاومكم kara mana imani da hikima da ikhlasi da kuma rufe mana asiri da muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala da azurta da kyakkyawan karshe idan adalin mu ya zo innahu aliyu zalika wal qadir alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu Ramadan a da hudu a yau min Allah subhanahu ta'ala na wannan shekara dubu ɗaya da da da arba'in uku. bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a tare da wata lokaci ba za mu shiga suratul ali da izinin Allah subhanahu wa ta'ala illa malamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين نعم الحمد لله منشأ سورة النحل النحل في دنزمة دنزمة da shi aka raɗa ma wannan suran suna farkon suran da muka karanta fatiha sannan muka fara da suratul bakara aliya ta biyo baya sannan aka samu suratu ali imrana aka zo aka samu suratu annisa ali imrana familin imrana iyalan imrana muka zo aka samu annisa suran mata muka zo muka samu a suratu su suratun qaida suratul a'raf suratul anfal yawa damu a suratul zuma. kuma Allah yace shi da zai rena girman abin da suke mana misali da shi ba matakan za mu yi imani inna Allah la yastahi an yadriba masalan baba urbatan wa fawqa Allah ka zai kafa duniya buga mana misali da kauro da sauro kasa da sauro ko sama da sauro shi Allah manufan shi mu fahimci kudurar Allah da ayoyin Allah a wannan abu in kula. wasu kan zai sa mu imani mu tsere daga wuta mu kadai ta an ta Allah ba zai ji kunyan nauyin kudurar misali da wannan abun ba wannan kudurar ne za mu ga kudurar Allah da ayoyin Allah a halittar gidan zuma ina fata an gan mun ji na sauro mun ji da sauro a tambayi malaman eh, lafiya ga da sauro da illarsa da ma abin a eh, eh, one health organization na sauro yanzu kuma za mu yi na yanzu ba shi ne annahal annahal sa'un babu ibo idan da ce annahal ta sa ibo a kan sa'un shi ne bishiyan dabino shi ne annahal idan ka kira ka ce annajal kamar da ha'un ɗinan jimun shine annajal wato iyali ko kuma a iyalan wani ko kuma mai gida da gida ana ce shi gida amma na kuma bai da kabun da jimun bai annahal dan zuma wannan sura mai albarka ita ce a jerin surori idan ka ɗauko daga fatiha bakara ali imrana nisa'i a arafi kana gangarowa ɗauke na goma sa a jerin surorin alkur'ani mun san yawan tsari ɗari da goma sha hudu wannan in kana wa kika ta goma shida ta goma sha shida wannan suran a makiyatun ta sauka a makani makiyatun ta sauka a makani sai dai turorin karshen ayoyi guda na ƙarshen sura su ne wanda suka sauka a Madina. Sura ayoyin kuma su ne Allah ya kira wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqitum bihi wa la in sabartum fa huwa khairun lis-sabirin. Asbir kama sabaruka إلا بالله ولا تكن عليهم ولا تكن في بيت مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون kudan nan ayoyi guda uku su ne wanda musu sauka a masa a madina suka sauka dama idan aka samu majoritin ayoyi yawan ayoyi kashi misali goma a casa'in biyar in sun sauka a madina za a yi la'akari da ɗan kaɗan ɗin da suke ciki waɗanda suke sauka a makara hakan da za a samu mafi rijayen ayoyi kashi casa'in da casa'in da biyar a makka suka sauka biyar a madina to ba zai hana a kira sunan a makiyatun ba za a yi la'akari da ayoyin da suke ci rinjaye yanzu wannan sunan da ba a ce iya makiyatun madaniyatun ba sai amfani da majoritin mafi rinjayen ayoyin da suka sauka a wannan ƙarƙar hijira ko ba'adar hijira sai a cikin tun cikin madaniyatun wa a ayatuha ayoyin wannan suran yawansu ɗari ashirin da ɗafi su ne yawan ayoyin wannan sura mai albarka yawan ayoyin wannan sura mai albarka ɗari ne da ashirin da takwas kafin mu shiga bayanin suran da gangan zai mu faɗi a abunan a content abubuwa da suran kashe ce magana a kansu ayoyin suna magana a kan abubuwa da daban za mu faɗe su ne a dunkule a farko mu yi shimfiɗa da su sannan da baya mu zo mu faro suran sai mu ji muna karo da su ɗaya bayan ɗaya bi iznillahi azza wa jalla shi yasa ma na ce hadhihi suratu makkiyatun ما عدا الآيات الثلاثة الأخيرة منها فإنها مكية كل سورة آيوي كتبتا مكية أمام سورة سبقة بعد آيوي أكو أرشن سورة وعدد آياتها ثمان وعشرون ومئة هو آيوي سورة أريد أشريكا ابتدأت السورة الكريمة بتأكيد وعيد الله تعالى للمشركين سورة كافارة أبو كده القوهن عذاب ألا دي وكافرين القوهن عذاب ألا يوم شركي سوى ما يثبتوها من دول الكوي وأن القوهن ألا بشيء ينشبه كما أنه بغير سامع القوهن ينشبه سورة كافارة هو الناس وبيان قدرته سبحانه وتعالى على تنفيذه وبيان سوى أن لا ينع دقيق وجدتي البيت العظيم وانت إذا يحدث وانت إذا يكون بدليل خلقه السماوات والأرض sakamakon halittar sabbai da shaksai da Allah ya yi ai wanda aka ce maka shi ya halitti sabbai gaba ɗayansu a cikinsu ya kuka kasai da ɗayansu da abin da cikinsu da bincike tsakanin sama da ƙasa duka shi ne ma a ce kuma abin da zai gagare shi ke amma abin da zai gagare shi kuma bayani a ni'amihi ala nasi ta fata da khalqin ibili sannan ana yi bayani imomi da yau mutane gaba ɗaya sakamakon halitta musu rahama da ya yi. halittar raƙuma da ya yi za mu ji falalar raƙuman da abin da cikinsu da ikon Allah a tattare da su a tura ma aya Allah shi a falayan zuru da ilan ibili kai ta kulika Allah ya nuna kudurarsa da kikonsa wajen halittan raƙuma wannan sura ya nuna cewa bikima ce halittar raƙuma da Allah ya ɗaukacin sarki ya yi sannan kuma in ta tuhu zara da kuma fitar da tsirrai da Allah ya yi sun ne duk abin da ka shuka ya ciro da tsirrai na Allah ya fi da su kala kala hikima ne timatin tsiro ne abubu tsiro ne abubuwan tsiro ne albasar tsiro ne alayyar tsiro ne zakarar tsiro ne dawa ga abunan mai ba zan a yaba kankarar cikin sunan tsiro ne da sunan wata ya ciwo da su cikin ɗan adam ya ci ya ji daɗi ya rayu ya bar amma Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma kuma khalaqa fil bahri a asmakin suqal da halittan kifin da Allah ya yi a koji, a teku a ya haɗa kifi haka ɗauki ƙugiyanka ka ɗauki kwalanka ka ɗauki tarunka ku je ka kama kifi a rafi a teku ko wanda zai kwashi ba ta cika wannan ka zo ka ci ka gasa ka tsayar ka kasa yadda kake so sai mu wata an sai da ita dubu biyu da karfasa an sai da ita dubu biyu a gasa a gasa yi da ruwan duniya ko kala kala kifaye ko kuma a rafi ka kama sauta ne Allah ya hore maka su a ka je maka sawu ka da saidi da ke ka ta ta ta yawa za ka ya yawa za ka biya. amma Allah ya ga maka su ba ka fi ni kina son ka kama ka sayar ka da su Ni ni'ima ce jawahiruha wa jawahiru lil-jinna abin da ake fito da shi da sunan lu'u-lu'u duka da teku Allah ya fito da su يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال لي انا عشان كده سوق حكيكو ماشي انت كل شيء كل شيء غير انت حتى يا ادو في قوار كان يا هوا كان الدين جاكي كان كل من يما شيء الله سبحانه وتعالى سورة ذكا ذاك بيان وأن أبو بكر ثم أشار إلى ما توجبه هذه النعم من شكره سبحانه sannan kuma Allah ya yi nuni da cewa irin waɗannan ni'imomin da Allah ya ce mana shi nan ba wajibi ne ka gode wa Allah wajibi ne ka gode ma wanda ya maka ni'ima ni'imar gaskiyar ita ce ka bauta masa ka taƙaita shi kada ka haɗa shi da wani ka yi abin da ke ka ta bari duk da shi ka bari ka hashi shi ne ni'imar Allah a jikinka ka rika gode masa ba a masa ni'ima ba ba ka gode ma wanda ya maka ba yanzu mutum ba ba yi ma mutane insani da mutane suke karewa a gidan shi a je a wuni a halin shi a ɗan yi hira a ɗan yi kuma sun ce a ɗaya ke maka cewa a je gaisuwa a ce wani ya zo wani ya zo bari mu je mu gaishe shi kuma da shi da sau ɗaya ya ce ya maka kulfi har yau ba ka mantuwa da shi ba ka mantuwa da shi kana cewa cikin karatu da matsayin da ka kai a yau wani yana da hannu a cikin ya taɓa biya maka kurkis na shekara ɗaya da shi ba kuma da zai tsaya maka littattafai sau ɗaya a makaranta a rayuwarka sai ga har da mutu ba ka amincewa da shi sai a aiki wanda aka ce maka kullum amma yana cewa in ta gudu ni ina kan rahila su suha hikimomin da Allah ya shi ba za ka iya kididdige su ba amma shi ne abin mantawa sai ya manta da shi wanda aka sau ɗaya a rayuwarka ba san shi jiki ba subhanallah to lallai Allah wajibi ne a gode masa sakamakon ni'imomi da yake yi wa wujudu ibadatihi wahda da wajibcin bauta masa shi ɗaya kuka shi kadai ne ya maka ka haka maka wajen godiyar shi kadai za ka bauta kuka shi kadai ne ya maka ni'imomi shi kadai wajen da ta zai bautawa don me za ka haɗa shi da wani abu da ya huluku kamar la ya huluku shi wanda yake halitta da wanda baya yi za su zama su kai wannan bisa zan ji su cikin su استجعال المشركين للدعوة إلى الوحدانية واجترائهم على القرآن الكريم za ji kuma yanta kafirai mushrikai suke haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen tinkaran wa'azi da addinin da yake zuwa kira zuwa da Allah duk addini a duniya mai kira zuwa da shi da ba a kula shi duk addinin da yake kira zuwa da shi ba a kula shi sai addinin da yake kira zuwa da da Allah shi kaɗai da shi da kadai an haɗa ne ya ci da farki duk masu sauƙi sun ba su yi taron dangi za mu ga yadda kafirai suke taron dangi na addinin Allah da kira zuwa da suke ta Allah a wajen ibada wa kira'ihim a alal qur'anil karim kuma kirkiran karya da suke suna danganta wa qur'ani tunda qur'ani shine asalin sof asalin makukudan aqidar mu shi ne shiriyar mu shi ne fitilan mu shi ne tsiran mu shi ne ƙarfin mu to za ya kamata a ƙoƙari a fata ƙur'ani a rusa shi domin idan aka rusa shi musulmai aka kanta musu shakka game da ƙur'anin to kaga ai kuma ya rubuje shi na musulunci suna kare kan ƙur'ani domin su rubuta shi subhanallah وادعاء أنه Kuma أساطير da وكما رياوا da القرآن tatsuniyoyin mutane da ne kawai yadda kake karanta a littafin gizo da tsari ga shi duk amma bai faru ba tatsuniya ce kawai yadda za ka karanta uwar ka ja a kila ka karanta ma'ana da gari ka karanta to suna da ƙur'anin nan yadda za ka karanta wani magazin ne ko wata jarida ko yadda ake tsara wani fim ko wani labari kawai rashin maka cewa kana dariya ko kana kuka inda wani ke zauna ya rubuta suna ta hali nan haka yake ba da wajen Allah bane ba da wajen Allah bane da shi da cikin reality da ba gaskiya bane ba mu ci kokarin fasanci wa Qur'ani da suke yi domin su ƙasa wa musulmi asalin rayuwansu ثم أشار سبحانه إلى عذاب المشركين يوم القيامة ونعيم المؤمنين Allah sai irin azabar da zai ɗanɗana wa kafirai ranar kiyama da kuma ni'ima da zai sa mumunai a ciki. Kuma makar subhanahu in kara da na lintafi wa na jazihin fil in Allah ya ambata mana yadda kafirai da musulki suke musun Suke musun da yi a kiyama. Da kuma ne da kuma yadda suke dacewa ƙarfi da yaji da yadda suke ƙarfinta ko da yadda alƙiyama domin musulmi ana yi imani da shi sannan kuma wa yastankiru subhanahu juhudihum bi bayan qudratihi sannan Allah kuma ya bayan bayani yi rabbi shi ma Allah yi rabbi da yake ta wannan zancen da asu. da hujjojinsu mai cewa ba a yi alkiyama ba a yi arki kuwa a da hulil wa wa'i da hulahun kuma Allah ya yi alkawar alkawarin ni'ima da aljanna yawa mumunai da alkawarin azaba da uku da yawa kafirai duk za su karbi gobe kiyama suran ta yi bayani su ثم يقرب الساعة ببيان قدرته عليه. فكيف يكون القيامة ما قدرته مسلم ولا بجد مسلم. kana dabbar ruwa ne ma kawai kusa al'umma mai nisa na ka a ba'idan wa tarahu qariban aka amrullahi ala ta'jiluhu kawai ya zo kawai خضوع الوجود كله له سبحانه Allah ya ambaci da ya ambaci irin dukkan halittar Allah yadda suke sun fiyar da kai da Allah yadda suke bauta wa Allah yadda suke yi wa Allah da'a. duk wani halitta da kudi yana bauta wa Allah ta da kanta da Allah ana da tawalu da da'a da biyayya da Allah bayanu annahu subhanahu huwa alladhi yakshifu eh sai bayanu ta Allah shine mai yaye halaki mai yaye azaba mai yaye kina mai yaye bakin ciki shi kadai ne yake yi wa bayanu khurafatil mushrikina fi ibadihim al-qudrata fi man la ya naf'an na darra Allah yi bayanin irin kararrayin kurai da suke rayawa da musulmai cewa wanda suka yi aƙidar suka yarda cewa abinda baya amfanarwa baya cutarwa yana da iko masu yadda guma a nan da duwatsu masu da bishiyoyi da suna da iko sun kudurce su da abubuwan da ba sa amfanin su ba sa su da su su akin su suna da iko su da amfani wasu uyu wasu ra'ayin fi mar'ati istiflatan wa da yadda suke munana suke da mummunar aƙida da mummunar tunani da ya mace inda na ɗauki a matsayinta na jaririya ga yadda suke mu'amalar kanta a matsayinta na mace babba ga yadda suke mu'amalar kanta ba mu shi nan ba da an haifo jaririya ai kake su binne ta garanta su da gani ba ta jima ba ta jima kuma yayin da ta girma ta tantanta a ga, ta yi gado idan mahaifi ta mutu ta yadda babban ɗan babban ɗan mai gida ya ga ina ta baban ba uwar shi ba baya mutu kuma sai mutu ya zo ya je a hukunci ya fi a hukunci ya yi shi na shi ne ya kuma ya fi a hukunci ta aure babu babu wannan a ah, ah, babu fido babu yanki ya ga dama ya aure da shi ya karfi dashin ya shoke kawai ji Allah wala ya hillu lakum an tarifun nisaa kahan wala ta'duluhunna

da su masu rajin kare yankin al'adu da su kokarin cikin da yau musulma ka yadda hijabin ka yadda mutum da Allah ya baka ka yi watsi da musulcin da cewa nan ne yanki yake za mu ga waye ne ba wa mace yanki waye da mutunta ta waye da mutunci duk an yi bayanin shi a cikin wannan suwar albarka da suka karanta. Sannan wa ashara subhanahu ila rusuli tabi'ina wa saqa سبحانه العبرة في خلقه وتكوينه للأشياء وفيها من نعم للإنسان ألا يا سوشن أن الأبواء لسكة الأحرى سكة النبي صلى الله عليه وسلم بيان ده الأمة سكة مؤاملة كيسو وليجت فيه wannan bayanan Allah maɗaukakin sarki ya buga mana misalai sosai a kan halittunsa abubuwan da ke duniya wanda za su isa su zaman mana a cikin wa'azi a cikin tunani mu girman Allah da ikon Allah da kaɗaikan Allah mu maka. ta masa وتفاوت الأرزاق من أن يكون للغني فضل al الفقير Allah ya yi bayani cewa lallai a arziki Allah ne ya shafi shi da mutane. Wani ya ba shi da yawa, wani ya ba shi daidai, wani ya ba shi da kuɗin, ana shi duk da suka yi wannan. Wani ya shi arziki shi da ka yarda ka yi a da shi. Allah ni na yi a haka kawai ta haƙura ka tsaya a inda ka kai ka kamshi abin da ka ka ka rike ni na yi ka son in ji Allah ko wani yayi wani da saboda ya fi shi arziki ji Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya fi shi kashi a kan talata wanda shi Allah shi fi kashi a kan talata da komai a kan sahabban manzo Allah ai sun kuma sun kauce manzon Allah su ce ya rasulan Allah ba haka ahalul dukuri da ujur ya rasu Allah masu kuɗi fa sun kwace lada sun bar mu fa masu kuɗi sun kwace lada sun bar Allah ce samayya yadda su Allah tare da su mun haka fihi tare da su muna kuma tare da su amma sun kwace mana wannan kuɗi an gina masallaci a gina kuɗi ne kuma abu da kobo a gina masallaci a kama aiki da kuɗi ne a ciyar da mutane a kawo abinci a yi kaza ayi yi kaza a yi kaza a ɗauki nauyin farashin cika sun masu kuɗi sun tsere mana ya rasu da suka ci sai manzo Allah sun ga muku wani sirrin da kike yi shi ku kama da su ba su da eh, yara sun da daga wa walhamdulillahi la ilaha illallah allahu akbar rika yawaita waɗannan zaku samu musu alaka talaka da su murna eh, sun an ba lakani in jin lakani asali shine wannan an ba ku lakani da wani akraru wanda za su samo ne masu kuɗi a me ba abun duniya ba masu kuɗi su da suka ji sai suka koma su ma suna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar abin ba yawa kana kana ba duka na kan da yawa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasuluna wannan sirri da aka baka mutanen mutanen su a ba su kudin ya rasula sun gano suna yi anan da su kai zalika fadlul lahi to shi iman ya ta shi hakuri kawai wanda ya fara da shi da shi Allah wanda Allah ya ci da wanda ya so kan wanda ya so to da wannan rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka bari na Allah kai abin da Allah ya baka ba ka abin da ya in ka shiga aljanna ba an huta ba ko ba ka ba kai ki da gaskiya ba ko da ya baka inda wani kai ba me ya fita ta kulala ka dai shiga aljanna sai ka wuta alhamdulillah duk an yi bayanin wannan wani ونعمه على الإنسان في خلقه ذكا أو أنثى والأنثال بالزوج منهما Allah ya tsaya shi kalalan da ya wajen halitta mace namiji mace namiji Allah ya yi ya tsaya shi kalala da hikimar da ya halitta mutane maza da mata cewa ta hanyar su ne ake samun yaduwan bisani a sauran kasa wata min huma rijalan kafiran wani sa'a وتفاوت الأرجاء من أن يكون للغني سبب لا ميونا وأخذ يضرب سبحانه الأمثال لبيان قدرته Allah ya zai haɗu da mana misalai shakkar da ban wajen bayanin falalan Allah da kudurar tasikonsa. Kuma wajen al'anzara ila izalil makhluqin ijalati ala azama al-khaliq wa qa'id bi'ahi. Sannan Allah ya karkatar da hankulan mutane zuwa ga halittunsa manyan mutane da yayi. Domin in kada girman halittun da aka yayi, to kada ka girman Allah ka ga lallai Allah shi ka girma ne. a kuma irin ni'imomin da ake wa ‘yan adam a muqabalatul mushrikina li hadhihi ni'am jalila a kuma yanda mushrikai suke karban wannan ni'iman da Allah yayi musu a kafirci da kafirci وبعد أن بين مطالب الإسلام في العدل وصلة الرهيل وفقد العهد وإيجاب القرآن Allah ya ambata mana abinda musulunci ke nema daga gare mu na adalci, sada zumunci, ita alkawari. da kuma mu'jiza irin na alqur'ani da zama tsawa duniya da karabai wa kufrul mushrikin bihi wa tira'ihim alayh inda kafirai suka kafiri da alqur'ani suka kafir fasu suka kafir shi da suke kafir da alqur'ani أشار سبحانه إلى حال المشركين يوم القيامة وبين كيف كانوا يحلون ويحرمون من غير حجة وألا يبين المشركين ينهي حال المشركين za su shiga a gobe kiyama kuma yadda suke halatta wa kansu abin da suka ga dama su haramta wa kansu abin da suka ga dama ba tare da sun saurari Allah ba فأشار إلى اليهود الذين يخالفون المشركين Allah ya yi nuni da Yahudawa waɗanda suke mazo suke kwanto da mushrikai cewa su ne nasu saboda musulmi saboda musulmi haka za ka ga a yahuda ya fi rungunan musulunci da bayan addini sama da sama da musulmi bayyana annahu yajib an la yu'aqabu illa bi mithli Allah bi mithli wa 'ala al-mu'minina an yasbiru wa an yaltazimu at-taqwa wal Allah ya zo da mutum ya fara in an fara da Muhammad da cikin wuce gona da iri suna fata da ne ko ya ce ka karta ce ya ce ce ka da tsarin kazanka kuma an yi duk kawai assalamu alaikum wa alaikum haka annabi ya kudawa in suka sai ce wa alaikum yana ce wa alaikum ba sun ce Allah ya kashe muke kuma ya kashe ku kuma ya ce kuma ya kara ya tsara ne muku kuma ki kashe Allah su yi wani yi tu na ta a kuma kumurta mummunai su rika jikin hakuri duk abin da kuma har zuka kace za ka rama an da ka kira ya mummunai su rika jikin su kyautata mu'amala da wanda ya muna na musu mu'amala da shi suran ta ina an gane content na suran gaba daya musamman musu suran aya bayan aya suna mala Allah ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ne a wannan sura duk abin da mu kwanta a cikin ta mu yi bayani mu fassara shi muna neman muna tawassuli da taimakon Allah ne muna kun Allah ya dace da mu za mu yi tsakana muna neman taimakon Allah da taimakon Allah shi Allah na yayi ce Rahmanu mai rahama mai jikai Al-Rahim mai jikai Allah ce a ta amurin mawa Allah yake wa kafirai da shirkai Allah da hukumar Allah da kuka da kuka da ta yi ba Allah ba ta zo suna shalantin manzo sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya mutu wa'azi ya mutu wa'azi ya Muhammad in ba'azin nan na karfe ne kai zan zo ne Allah hali nan da gaske ne a sauko mana da azabar mana azabar Allah ta zo mana eh, amtir alaihi hijara min as-sama'i mana akan duwa mana أكد علينا كسفا من الصلاة كوني ينكي كسفا أو mana azaba ko عذابا mana da azaba. kullum kawai ta akan da shi ko da iya halaka mu sai ya saukar mana da alama ga shi mun da kirka mun ji masa shi a yaƙi mun kashe mumunai mun yi kaza mun yi ta'aka iri kaza sarau ga mu abin da ya samu mu in ta yi ta a mana a jabar mana to shi ne Allah ya ɗaukaci ta ce a wannan sura ce ta amurun lahi wannan azabar da musibar da kuke kullum fata ta zo muku Allah ya ce ta zo al'amarin ya zo talatar ta ajinuhu kama sai kun yi gaggawa ba ya yi ma zo kawai domin azabar Allah ta kanta Allah ya ce kuka kari duk wani abin da Allah ya ce mai zuwa ne to lalle yana dabba shi kawai Allah sai ya yi amfani da shi da sense akan abun da yake kan and abin da zai zo nan gaba sai Allah ya yi amfani da shi a ya zo ya wuce ma yanzu kamar kai ne mai gidan ka ya aike ka ba ne goma da kaza ka je kudin wanda ka kai ma wani wannan ka ga ka ta alhaji an je an gama ka je duk ina ba ga gama ko sun fara kama su ta bakin ce yana ta kafin alhaji an kuma an kai an gama ma kawai ya kamata mu wani ai ya ma ku kawai alhaji an gama dukan shi kawai har kuma an gane wannan magana abu da ba ta yi ne ta kawo su a matsayin ne hatta abu da wai ya wuce me kake so ka nuna wa wannan mutumin kana so ka nuna masa kana ba ya yi shakka an yi abu an ma kawai ana ba shi da ne to haka Allah ya yi amfani da wannan uslubi da kuke gaggawa kuna challenging annabi a kawo muku a in an shiga a ko in an shiga a kawo muku da ruwan duwatsu na wutar jahannama Allah ya ce ya zo ai asabar ma ta zo kai na da ta shi lokacin sai kun yi gaggawa a kawo ba abin da kuke da nan ya zo ai Allah ce wa annabi ta la'ati sun lare ba fiha da kuke mai zuwa da wallahi ya zo ya wuce yanzu ya mutu ina fata an gane ko yanzu misali da kwana na mutu da arziki kara fara yanzu inda mutu ya fara arzikin nan mu ɗauka ya zo ya mutu ya mutu ko ya wuce ina da rage a ce wa ta'ala subhanahu sarki ya tabbata da Allah dangane da abin da kafirai suke fada da Allah dangane da shirka da suke yi ana cikin wannan su ce an kasa ne Allah ce subhanahu wa ta'ala Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka ya wuce dukkan ka ba ba da game da ana cikin wani abokin tarayya Allah ya wuce Allah bai bukatan matsalaki bai bukatan abokin tarayya Allah ya wuce nan gaba ɗaya sakamakon shi da suke wa Allah Allah ya wuce nan shi Allah nan ɗaukakakken nan maɗaukakin nan wanda ya fi ƙarfin a haɗa shi da wani yana gudun mala'ika shi ne yake ɗaukarwa mala'iku yana saukar da mala'iku ruhi da wahayi ruhi da wahayi yi amfani da amura shari'a da dokokin Allah Da ƙa'idoji na Allah da shari'ar Allah alaman da sa min ibadihi wanda Allah ya zaɓe su ya so su da annabci da manzanci to su ne Allah ke tura mala'ikun nan da ra'ayi zuwa gare su ina fara da ko Allah shi ne yake saukar da mala'iku wato mala'ika jiki ba shi ne mai saukar da wahayin Allah shi ne mai saukar da menene Allah ya kira shi a ruhu shi ne wahayi wahayi wahayi ne yan ke rayuwa da Allah da Allah da tsarin Allah yan ya da ya halitti ya fara maslaha a gare duk annabin Allah da ya zo da littattafan da aka zo aka sauka sun zo da tabbatar da an kiyaye abubuwa guda biyar su ne abdaruriyatul khams da farko a kare wa mutum da addini ka zauna lafiya da Allah ta ka haɗa shi da kowa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wannan ayar ta yi bayanin wannan da biyu ibzun nas kiyaye rayukan mutane a kiyaye rayukan mutane Allah ya halitta mutane don su rayu ne su haya doron ƙarfafa wa Allah Allah ke wala ta kuma arzukum yahu inna Allah ta arzukum rahima kada a kashe rai kwayoyin Allah ya haramta a kashe rai kuma a kashe wani a kashe shi in ji Allah uku hibdul mal a kiyaye dukiya kowa ya je ya nema kai ya yasa Allah ya haramta hashi ya haramta kata ya ya haɗa barazana ga gurgurin neman uh, rayuwar mutane da rayuwar sai Allah ya kama ba a yanki hannu Allah shi ne ya haribu da Allah shi ne haribu da ku ya tsauna fil ardi ta an yi qatu an yi akaka shi sannan hibdul mai ne hibdul a tare mutane tare mutane ya kashe biyu abinda zai gurɓata hankulansu ka musu waɗansu irin ideology waɗansu aƙidu irin na su faradi aƙidu irin na su ba Allah a cikin wannan wannan gurɓata hankali aƙidan cewa babu Allah aƙidan cewa Allah ko ma Allah ne aƙidan cewa Allah ya dunkule cikin halittarsa wannan fata kowa yake a aƙidance da kuma kare hankulansu fizikali na dura da kansu kayan maye sai Allah ya kawo buɗaya ya kawo rijiya wanda ya rijiya da addini a kashe shi wancan kuma ya sha bulala ta bane shi wanda ya sha kayan maye sai a kare mutum su ne tsarin haihuwa ba idan mutum ya kama da mace ta ba kare da hanyar aure ba wannan su ne abubuwan kai to Allah shi ne ke son da mala'iku mala'ikun nan su kuma ake ba su sun suka jiruhi ruhu ina shi ne wahayi wahayi domin da shi su ke rayuwa kuma rayuwa a yi rayuwa a cikin ta ba tare da an da wahayi Allah da dokokin Allah ba da Allah maɗaukaci sarki a wata sura wata dalik ruhaina ilaika ruhan min indina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran wa hudan nahdi ila nasha'u min ibadina innaka la tahdi ila siratul mustaqim wannan ayan ta aka koshi wancan Allah ce haka ya Muhammad mun saukar maka da ruhin mu menene ruhin mu shine wahayi domin shi ne mai rayar da suka ta kirkar su kamanto na gari kirkar maka lokacin da ka sani da alqur'ani da ka san me imani mun san wannan ruhin wannan wahayin da muka saukar maka zaman ko nuna haske da zukatan ɗan adam rayuwarsu ta duniya da haske da da kiyaman da hudan kuma shirya a gare su na haji mu muke shiryar da wanda muke so da haji wahayin Allah in ya zo dan Allah ya ruwa su zukatan su sai wahayi ya ratsa su karɓa imani wajen su kuma su menene yin imani da haji su ne kafirai a cikin ya mutu kai mai wasu zuwa ga hanya a cikin ne kuma mutum ne ka ce zo ga hanyar Kano in ka wannan hanyar har Kano amma ba haka ne ka tabbatar da shi a hanyar wannan na Allah ne wannan na Allah ne in ka so ka nuna mai a hanyar Kano kana juya sai ya bauke ya zuwa sai dai ka nuna maka wannan ba kai wanda ya shi a ya yi wa a nan na ka kira mutum ka nuna mai hanya amma ba ka kirsa ba shi ya bi hanyar ba wanda yana hannun Allah innaka لا تهدي من أحببت ولكن da يهدي ya sha. wannan shi mala'ikun da suke saukar da wannan wahayin na al'adun Allah da dokoki Allah da wahayin Allah alaman ya sha'u da Allah ya so ne duk ibadi da bayinsa bi ma'ana Allah shi ke ke da bayinsa ya ce kai na na aka manzo na mai isarwa mutane sakona. ba mutane bane suke yi su fita mutum ɗaya a cikin su su ce ya Allah mun zaɓi wannan shi ne zai zama su zonka da an yi ta rigima da an yi ta rigima a da a cikin ya yi ta ba yanzu ana da zai sa wajen zaɓen shugaba ba kowa ta kowa yi ki kowa ta yi ta ta kowa ta ma'ayar ta kowa ta su ta kowa ta wannan ta kowa ta kawai da za mu yi wanda ka ce a'a dole ka gama ba su ta shugabanci ma a waje ɗaya mutum goma sha uku ko mutum goma sha hudu ko mutum ashirin ko ma su shiga nasu a wajen jikiyar mutum goma sai su shiga nasu in ba za a ce misali da ana jama'a za mu zaɓi wanda zai zanto manzon Allah alhamdulillah mun zaɓi lafiya mun zaɓi mun yadda lafiya ana to an zaɓi haushe sai ba sun ce kuma yadda ba an faɗi ba yar bai ita su ci don ƙarfi a wata ce a komai kuna komai kuni ƙananan ƙabilu kowa ya ce shi to shi ya sa Allah ya ce annabcinsa da manzancinsa da yake an ko mala'ika ya yi kai da shi Allah ya ce da wanda nan ta ani cikin mutane ne ke zaɓa Allahu ya kafi min ibadihi musulman Allah shi yake zaɓan Mai manzanni a cikin bayinsa sai dictation wa Allah ya ce ya Allah ga wanda ya tashi shi ya sa yawanci karfafa mutum a kafurci kuma ce ba a zaben cikin musulman ko talaka muhammadu hmm? a kan tsairan masu kona ilai hmm, wani za su ga alaihim ayatu ha qalu ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nabiyyan na cewa ku duba abin da aka faɗa da hatta yakunu lahum mulku alayka wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mulk amma inna Allah wasahu alaykum kawai Allah ne ya zaɓe shi hadisi da shiga aljanna da nura kan rai da kabilanci da yahuda suka yi wa annabi a dine mai mutum baya Allah da al'amari to Allah ke su bayina innan da nake zaɓowa daga cikin mutane in tura wa mala'iku za su mutu wahayi menene kansu su a al'ummar su shine an anbiru annahu la ilaha illa ana fatakun dukkan annaba, Allah da manzanni Allah sun yi ittifaqi akan cewa la ilaha illallah a da kowa ke da mutanensa an an ziru ku je ku mutane ku gargaɗi shi ta musu da saƙon cewa annahu la ilaha illallah cewa lallai fa ba ku gaskiya sai Allah gumaka da duwatsu da bishiyoyi da shanu da abin da kuke bauta da rashin nan gaba ɗayansu ba su da amfani illa ana sai dai ni in ji Allah la ilaha illa la'ana abin Allah ya faɗa wa annabi Musa kenan yake fa la'ana alayka innaka bil wadi qaddati wa ana wa laqad ikhtartuka ana ikhtartuka fattabi li ayuha yani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni لعبادتي فاعبدني واعطني صلاة لذكري wanda Allah ya ce annabi Musa fa'alam tasani annahu la ilaha illa ana fa'budni fi salati zikri shine ka kuma da annabi ko haka haka kun ku ji tsoron in Allah abin da nake ku yi ku yi ku bari bari kar wani ya kan zuciyar shi a cikin maganganun Allah subhanahu wa ta'ala na'am alaysa khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wato idan Allah yana yana kawo hujja yana kawo hujjoji kuma Allah nan a farkon suran ya yi amfani da tauhid rububiyya uluhiyya yana da mutum auka masa ta fara da la ilaha illa ana la ilaha illa ana babu wanda da ce ku bauta wa kai ni in Allah ni ne a cikin farko idan Allah yana so ya kawo hujjoji da ya kawo yace shi ne ya dace a bauta wa ɗi wanda ke jama'a ni kaɗai ya dace ku bi ba ce me ya hujjan ka da ya sa kawai da su cancanta da sai kai yanzu Allah yana kawo hujjojinsa ne da rububiyya da ya tabbatar da uluhiyya wanda shi ne la ilaha illa Allah me hujjan ka ya Allah me dalilin cewa kai kaɗai ka danta a bauta wa da wani a dalilin? halaka samawati wal ardi shi dai na halitta samai da ƙasa shi ko wanda halitta ku kawo shi dalilai na kenan ɗaya halaka samawati na halitta samai kamar kun san da kake cikin su akwai rana kuna samun abun nan kuna samun hasken da ita a samawa su ɗin akwai wata yana shirye da ku ku gan shi gisari ta haske amma yakin da kuma da abin da yake zuwa ruwa ne jira jiragitai ne duka da ruwa sama ya zo muku akwai taurari da muka sanya su ado da kawa iska da oxygen duk muna tsakiya daga sama sannan wal da na halittar musu sosai abin da ake samu daga ƙasa shinku da shanku da nomanku da abincinku kana kana kada da walwalanku duka doron kasa ne ni na halicce ta Allah da abin da ke tsakani kuma na halicce ka yi bil haqqi da manufa na halicce yi ne ba da karya ba kuma ku zama ta rushe a'a kuma ku ga ka kike a'a Wala shi dalili ne na farko shi a ce wani yana da inda za ka kai a rayu a yi wani kala ka ji kaɗi, ka yi kiɗi ka yi noma yanzu mutum ɗaya a cikin fili kimar kirki idan yanka ma ka samu da ka tsugu da cikin da drum ya ake yin wajen mutum a rayuwanka ha? Nawa ya baka shi bai fiti an fili kai gini Allah shi na halitta muku a cikin da ke cikin kuna yi ba in akwai wanda ya yi wannan ya fito dalili na na ɗaya kenan Allah shi ya ta'ala shi ya sa na fi karfin amma yushriku a aljihi don babu wanda ya da babu wanda ya yi kyan farmaki ba wanda zan yi shawararsa babu wanda zan yi gudunmawarsa haka na wajen halittar sassan nan a wani sai taimaka mun wajen da shawara ta haka da dukkan tsirrai da abin da halatta cikin kamai da ƙarƙashin ƙasa abin da ke tsakanin sama da ƙasa duk da ba ne da kun kowa ba. Kuma wanda ya kuma kwanci, duk da ina ina. Ya ci ƙarfi ko haɗa da wani. Ta'ala amma yi shi ko. Ya ce a haɗa da wani. Da yawancin hagaya, ya ce ba ka ne a wajen mun sa a haɗa da wani. Wannan a yi adalci. Allah ya halitta ta ta farko kenan halittar su bai da abin da ke tsakanin Allah ya hawari hujja kuma halakal insana halitta dukkan wani mutum ji Allah min nutfatin da na asalin sinadarin da na halitta da shi da cikin mani ruwan mani ji Allah shi na halitta ɗan adam na fita shi kyakkyawa na karrama shi na daraja ɗan adam karrama bani adam na sanya suran shi na halitta shi da daidaita shi da gaska shi da titi tashi sama da mafiya yawanci sauran halittu da halitta in sha Allah dan adam ya fi kare kyau dan adam ya fi daki kyau dan adam ya fi alade kyau dan adam ya fi angulu kyau ya fi hankaka kyau ya fi daki kyau ya fi kariya kyau ya fi daki kyau ɗauko duk wata halitta dan adam ya zo ya zauna ya yi ado kawo su da kwanciyar su wanda man. Dan Kasar kowa a farko da ke wannan ya yi cikin kawai. ni na halitta adam je ka ce da na da da na ku adam kada ku da da ta ba ba ita da kallo da yi da ba waya haji ba ba komai naka gashi Allah ke ni na al'adam ɗan adam ɗin nan da na halitta shi da ni kuma ni ga shi wai shi ne da girma yanzu ba ya zama tabbaciya a bayan ƙasa a ita mun wai yana jayayya da ni in ji Allah mubinin karara ma ɗan adam da shi ke da na shi ce yi ya ce ba za a yi in ce kada a yi ce akwai gyara in ce ga doka a iya ce akwai gyara a dokan bai ce ba wai shi dokan shi da tsarin shi wai shi za a bi an adam mali kan mali wannan ma ji ba shi nan wai shi ne kuma ke hasimin mubi sai ke shi wani a cikin da biyu da nan jiki na inji Allah kake farga biyu ke inji Allah wal an'ama Allah mu zo bangaren dabbobi lokaci yayi mun ji hujjojin Allah guda nawa na cewa shi kadai ya tantance da abota mai kuma halittar sammai ba da shi da cikin su da abin da cikin su halittar dan adam da nawa da Allah a da ya tantance shi halittar cikin a kwarin mutum a wajen fata Allah ne. Duk da akwai da ya taya Allah to shi ka yi cancanta mun hujja ta biyu da ya za ku ji hujjojin Allah yana kawo su ɗaya bayan ɗaya shi ya tsayar mai da hujja ya kama mu da hujja ya kuma ya mai hanyar bauta Allah ku jama'a muwafaka sannan na yi dogon bayani a mukaddima shi ne ya ɗauki lokaci amma duk da haka bai a fahimta ake so ba a yi ta zuku ba wajen da shi ila akirin aya ba a ƙara to tambayoyin ma su da yawa alhamdulillah to ku hankuri dai lokacin an tambaye yayi insha Allah za mu fara a yau assalamu alaikum kana suna roƙon addu'a Allah ya hauka kwani da jiji na gari da addini da kuma dubu to Sai dai kuma ba number 1 ba nan ban waya amma in an roƙa Allah zai haɗa Allahu ala kulli shay'in dai Allah ba shi jiji magani mai addini kamar yadda yi ma. Allah ubangiji ya saka kuma Idan ya biyu ana kuma salamu alaikum malam Allah subhanahu wa ta'ala ya jikin mahaifinta a yarda amin kuma ya ƙara masa lafiya da hikima da haƙari a jikin kuma musulmi insha Allah. yake su uku nan da asusun masu suke baki sun zo? ba yake dubu biyu na mahaifa na yawa mahaifiya da mahaifi dubu ɗaɗɗar ke nan dubu ɗaya nawa da zuri'a ta yi Allah ubangi ya karɓa maka Allah ubangi ya yi albarka sai sun ba ta da assalamu alaikum wannan da turanci ne rizan gato ko za a am e je e student in Nur Islam Science Academy. Kuma ina son a yi nasiha ga yaran da ba bin umarnin iyayensu, ba sa tsoron kar Allah ya yi musu yadda Allah ya yi a Allah ya ji Allah ji an maran malam Allah ji an maran malam da ka suna aljanna yanzu haka Allahumma amin ana inda rukun Allah ya kai babana da mamana da dukkan ɗan uwan ɗan mu masa Allahumma amin Allah ya fitar Allah ya sa duk waɗanda suka zo tafsiri yau su ma su je masa Allahu Akbar haka da na gobe da ba su gobe da jibi har ƙarshe insha Allahu awa kuma jagorance mu Allah ya saka musu Allah ya saka masu tsarin musulunci an mutum Abdullahi Allahumma amin Allah ya kanta abin da ta roƙa kuma ci nasiharki na cewa lalle ƴaƴa suka su ji tsoron Allah su biyayya da iyayensu nasihar ki ta shiga insha Allah Allah yi wa rayuwa a albarka sa a gama da duniya lafiya kuma Assalamu alaikum mutum Allah ya kada lada ya fara da lafiya cikin sun kwana amin sun ma'amin a ni ne da yaya wanda shi mahaifiyarmu a wanda shi mahaifiyarmu a kan tafi? ka ba shi to duk amana amana na bayan kula da ni bai san ci baya kula da ni akwai bai san da sha na ba da wurin da nake kwanciya da arzi ya bamu mu ba ko ni ko da gare shi Allah ma dan kai mishi nasiha a taimaka don Allah a yi masa nasiha a ba a wannan ko da aiki da fatakar musu amma sannan kan sannan kan dole da ake su kuma wajibi ne a da halin kulawa da su da ciyar da su da sun su musu A amana a cikin babba saboda ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ka kula da su ka tsada su da dukkan wani alkhairi duk da ka kula da shi Allah ya kuka da san ciyarwa da san zumunci kai ma wata wata mai ciya ne ka bar ƴaƴanka fal yaksal ladina law taraku min qatl dhuriyatan bi'aqan khafu alaihim falyattaqu Allah wa yaqulu qawlan sadida mutum ji tsoro da kuma da nau'an Allah ya ji bayan a ya su bayan mutuwar kuma nawa juma'in ta ta a wannan wata da ana ninninkawa mallaka ta kuma na ka jikin to ka kuma da su ka kyauto Allah ubangi ya samu wafaka amma da da kuma cewa assalamu alaikum Shin ya halatta da shi sallah daga gida kamar kullum a sham kuma kula ki ban ba su da nisa kuma malamai suka ce idan kiki ya raba da a gida wani suna ce idan aka jin aka jin lafi ko kuma muryar liman babu laifi matsalan abu a ɗauki mutane. a ɗauke wuta da shi kenan sallah ta ajiya waɗansu malaman suka ce ba a ji waɗansu suna ce ana bi kamar malikiya suna ce ana bi daga nesa amma an ala ayi halin babu laifi a cikin mata a cikin gida wannan babu laifi insha Allah idan an ɗauke wuta ba su sake jin a karatun liman da ko muryar muryarsa idan an yi ranka a ɗaya sai su ƙara ta a kowa ta karanta fatiha da sura ta ƙara sa'ar sallar da sauran sallolin su da kawai kowa ya ci gaba da nashi amma ya tafi ya halatta a cikin da zaman aure da miji kuma da kafa sallah kuma da ce ba da ba a cikin masa sallah a matsayin ta kai ciki العهد الذي بيننا وبينه الصلاة bambancin da ke tsakanin kafirai da musulmai in ji manzo Allah ita ce sallah man tarka harfa kafara sai bar sallah ya kafurce in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne dama ana kuma da shi dai iyali domin ya zama jagoran su zuwa aljanna amma ya zama shi ne baya sallah din sai ya jagoran iyalansa zuwa ga sunna tira كافة كما يكافئون كافة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وآية يتي تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يا شيخ su jinin su ya halatta amma idan da suka tuba suka ga suna furci da shirka suka furta kalmar la ilaha illallah suka nuna a tsalla a aikace suka tsalla. ko suna da zakka Allah shi jinin su ya haramta yanzu amma zaman sai ne a asumi a wata aya kuma Allah ce fara tsaye da sallah suka fara ba da zakka sun zama yan uwanku a addini yanzu wanda ya mutu fa baya sallah wani da Allah hatta ma sallah ba a mata yankan gawa ba a mata ba mai littafi ba ba sallah ba ba a gine shi a makabartar musulmi kuma abin da ya bari iyalan su ba su ba dama sai ta ya risu muslimul kafira ya ya gardon da kafirce sai ta gwarkan lafiya. ta hula da menene da kafifan da musulunci musulunci kai sallah kawai yi sallah saboda haka ita da shawara a za ta nasiha sosai ku gaya wa mazajen ku ba sa sallah ka samo malamai a musu kuɗaɗi a ce a musu wa'adi idan ana shari'ar musulunci ba rana uku za a ba su kawai idan ba da sallah a kare kansu amma yanzu a haɗa musu da nasiha sosai idan abu ya ba a raba abin ya rufa mai asiri tambaya ta ƙarshe assalamu alaikum wa rahmatullah farko ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu lafiya da imani kuma ya kashi idan mu Allahumma amin ba ya ba ta kamar haka ana shi ne rashin lafiya a tsawon shekaru uku ana iya yin aiki a ciyarwa kawai nake yi to alhamdulillahi na fara yi na yi uku amma sai na jikin nawa na neman ya dawo sai da azumi yau shin zan rama ne ko kusan ciyar abinda ake so wato altar abinda ake so da aka ayyuku alhamdulillah ya yawan da ba ka wahala sai nan ajiye ka ci abinci a kwana biyu ka tsara kuma sun suka samu waɗansu kwana uku da har kwana uku na samuwa to ka rika ajewa kwana biyu kwana biyu kana hutawa kana cin abinci bayan Allah sai ka tsara kwana biyu din nan da ka ajiye sai ka rika rama su to biyu a sati alhadis ka yi ɗaya ran litinin ka yi ɗaya ka ga sauran kwanaki ka cikin abinci idan za ka iya da kowane ka iya ba a ga wajen likita idan ya tabbatar da ciwon kwalfashi ko ce to sai ka shiga ciyarwa kawai da fatan Allah ya kula ta ka fara ne wanda ba su shi Allah ya tsare su masu fama da lalura da wanda Allah ya yi musu tambaya ta karshe yake mata ta tana ciki ta yau gobe a huta shin ita ciyarwa za ta yi ko ramawa ne haka rama ne aka sauki ta lafiya don ka haihu sai ta kirga kwanakin da suke ajiyewan sai ka rama Da wani ciyarwa za ta yi ba duk sama da su yi sakali amma magana mafi ranjaye duk lura in mai gushi ba ce aka ajiye azumi domin to in ka gushi ana ramawa ne laluran da aka gushewa ita ce ake ciyarwa da Allah ubangiji barka ki samu da ake mana muwafaqa wannan shi ne abin da ya sauka a yau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين